daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya samun mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a Shirin yau da gobe yana yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja tare da wakiliyarmu a can Rukayya Basha wacce zan miƙa ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro barkan kudawar haka barkan mu da sake kasancewa da ku a ci gaban tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata. Wato ranar Litinin kenan inda muka tattauna kan a matsayin ka na ɗa namiji wani irin abubuwa ne wacce mace budurwa ka kenan take maka wanda baya burge ka inda muka samu wato ra'ayoyi daban-daban daga wato a cikin zauren namu daga matasan da muka hada a cikin zauren kama daga mazan har matan kowa dai da kallon nashi abubuwan da yake faɗi to a yau dai zamu mu dora akan inda muka dakata inda yau zamu mai da hankali kan to tunda dai abubuwan da mata suke yi domin ya burge maza baya burge su masu sauraro ko in ce matashin da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin me budurwarka za ta yi domin ta burge ka sannan kuma za mu leƙa fagen hira da mawaƙi da kuma fagen ƙwalama wato maƙulashe kenan mu ji me mu za ta girka mana a yau masu sauraro ku biyo mu don jin yadda muhawarar zai kasance a yau tare da ni rukayya basha yayin da zuciya ta gani ki fata mata sai ki ka wanke duk mu kamar da yadda muka yi dai a makon da ya gabata bakin namu da suke cikin zauren namu sun hada da Muhammad Sani Captain sai Ahmad London Boy da dan Usman da Sakina sai kuma Khadija. kada ku manta cewa maudu'in mu shine me ya mace take ma ɗa namiji domin ta burge shi amma shi namijin baya burge shi yanzu tunda kowa ya faɗi abin da mace take ba ta burge shi me za ta yi domin ta burge ka am normal akwai abubuwan da mace za ta yi sosai da burge ka Mm. Gane like. Kamar me kenan. Like seriously ni kin ga ina da wani abu ni idan ina soyayya da mace ɗaya mm. ina iya hakura na tsaya da ita kaɗai ɗin nan Allah ba tare da ina yin soyayya da wata ba. Duk wacce za ki gane magana da ita to ba budurwata ba ce kuma zan iya posting ɗin budurwata duk wani social media handle nawa zan iya posting ɗin shi ba ruwana da ina da followers da yawa zan iya nuna ta saboda kawai na san ita kadai din nan nake mu'amala da ita a matsayin budurwata so ni gaskiya ina so in ga mace wacce za ta iya tsewa akan da kai kadai take soyayya ni duk duniya in dai mace za ta yi wannan to ni zan tsaya da ita kadai din nan nima ba za ta taba samu to amma baka ganin in dai har kana son mace ta tsaya maka haka ka nuna kana son ta kuma kai kadai take so dole sai ka yi mata kyautatawa a cikin Eh, akwai kyautatawa da za ka yi mata ai da dama wanda ba sai lallai ka sayi abu ka bata ko ka bata kuɗi ba wanda za ta ji daɗin shi. To amma ta gefen kyauta da bada kuɗin ma ai yana taimaka su. Shi ma ana yi ai ba wai an ce lallai ba za ka yi ba. Amma in ka yi ma ya zama na akwai yanda kake yin shi saboda sometimes irin yawan bayarwa kuma yana zuwa ya zama problem. Kin hmm. gane? saboda akwai wacce in ka riga ka saban mata da hakan ita ba za ta fahimci babu ba kuma lokacin da baka da shi za ta ga kawai baka so kuma ko da aure ya shiga tsakanin kuma ko aure ne nan ya tashi kuka zo kuka wannan ka saba kashe mata in ka saba kashe mata tun aure ko da ka aure ta ba mace fa mace fa da yawa ko in ce wasu matan ba su san babu ba a duk lokacin da ka saba mace da abu to wannan abun fa shi zaka continue da shi yawan ka saba ko da ma'auraci ne irin magidanta ka saba ba ta dubu biyar kuɗin ce ne ran da baka da shi ka bata dubu uku sai fa ta tambaye ka dalilin me yasa za ba bata dubu to tun a wannan tun a waje kamata ka fara gyarawa kafin a shigo cikin gida tun a waje kamata ka gyara kafin a shiga gida <laughs> malam sani kenan tun a waje in ka fara bata ba za ta fahimta ba wai gaya maka ka kai auren ne ka gani amma ko da ban yi aure na gani ba ina ganin rayuwar ma'aurata kuma ina ganin abubuwan da ke faruwa tsakanin mu. ai ba kowace mace ba sai ka dan dinga rabawa ka gane. Ai idan kin ji sako na cewa na yi wasu matan da dama. Ok. Kuma zai za a iya samun irin su ajiya sakina a cikinsu. To an same mu masu amma ba haka ne muke ba Allah ya sani. To ga ke masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tattaunawa da matasa maza da mata kan maudu'in cewa shin a matsayin ki na ƴa mace wasu irin abubuwa kike domin ki burge saurayinki amma shi kuma kwata-kwata waɗannan abubuwan ba sa burge shi gaba ɗaya inda a cikin zauren namu mun samu aji Ahmad da ya ce shi fa kwalliya. Aji a Sani ya ce shi kuma kuɗi in mace za ta bashi kuɗi to ta gama da shi. Shi kuma Alhaji ɗan ɗan Usman ma dai gashi nan dai tsaka-tsaki kamar dai baya son magana da shi da malama Khadija inda ita malama Sakina ta ce to fa akwai abubuwa da dama da matasa maza suke wa 'yan mata wanda baya dacewa. To yanzu dai gaba ɗaya a matsayinku na matasa wani kira ke saki na in na kanki wani kira zaki wa matasa maza samarin zamani saboda su san cewa fa mace in tana son ka tana son ka tsakani da Allah ne ba tare da abin hannun ka ba. To ni dai kiran da zama matasan yanzu shine su rika fahimta a ko da yaushe dan mace ta kyautata musu ta musu abu akwai wani abun da za ka yi saboda kana ganin yes idan na yi wannan zai burge wannan kamar a misali za ka ji wasu suna cewa my darling my sweet so da yawa na sha gani wannan ba labari ba ne akwai wani a makwabcinmu wani makwabcinmu sannan yana kusa da mu haka sometimes akwai wata yarinyar da take son shi bai yawan kiranta ba takan kira shi akai akai ta ji a'a ya kake ya aiki ya kowa da kowa yana gama kiranta za ka ji ya ce shegiya yar wahala ta bi ta takura mu ita fa ana ta so take ta burge ka fa ta nuna maka kulawa fa amma kai ka ce shegiya yar wahala har kana recording kana nuna ma mutane ga fa irin to shin hakan ya dace me zai hana yadda ake nuna musu kulawa su ma su dinga kwatanta irin wannan suna nuna ma mata kulawa hakan zai ƙara danƙon soyayya ya sa ba za ma ta ji kwaɗayin hmm. kula wani can a wajen ba bayan kai. <laughs> Matasa a cikin wani zauren kun ji abin da malama saki na ta faɗi. Me za ku ɗora? A matsayin ka na na miji wani irin shawara za ka ba wa 'ya'ya mata kai a gaskiya gaskiya gaskiya shawaran da zan ba ma 'yan mata a yanzu shine kamar yadda sakina ta faɗa ta ce idan yarinyar ta kira shi sai sun gama waya ya kashe ce yar wahala hmm. to haka su ma fa matan kar ta manta akwai da yawa wanda sai ka kira su yes tana za ta nuna maka fa tana son ka amma a zuciyanta ba ta son ka sai ka kira ta ka gama duk wani wahalan da za ka yi akan kai kana tunanin ka yi ne don ka dinga burge ta ka kula da ita kana ganin ai ka burge ta duk bayan ko ko a dauka ka ka zo yi kana kuna rabuwa ce dan wahala ko daga gida ma akwai wanda su da dama za ta iya cewa an an cewa ya zo wajen ki ta ce wani dan wahala ne To kai dan um, Usman me yasa matasa maza suke kiran matasa mata 'yan wahala su ma matasa matan suke kiran matasa maza 'yan wahala. Wannan dai rashin ma'ana tunanin kamar rashin fahimtar juna ne da kuma wasu irin ababen da ke faruwa da su yana iya faruwa. Da namiji yana iya zuwa gun da mace ka kira ta ta ce ka zo kofan gida sai ka zo kofan gida ka gama duk maganar da za ka yi ba za ta ce maka uffan ba. sai da ta ce maka ma take yi <laughs> na ga ka bar a gina da abin faɗi in ka tafi kuma za ta yi kiranka mm. in kuna waya kuna waya lahiya lahiya kalau wani kuma sai ya zo da sunanka ya zo ya kira ka kuma sannan ta fito to ajiyar na sami za ka Ina hannu kuma yana faruwa dangance da ah, irin malikin ga ni gaskiya ni yanzu kawai ni dai ba maganan kuɗi ba ni yanzu bude ba ma an ba ta da kuɗi wallahi ba mai soyayya ba To kai me sa ba za ka ba budurwa kuɗi ba sai dai ita budurwa ta ba ka kuɗi. Yau an bada kuɗi na ba. Sabida me? Kawai ni dai kuɗi na kuɗi na ne amma na ta namu ne. Ba yanda za a ce kuɗin ya mace shine kuɗin ku amma kai ɗa namiji ya zama kuɗin ka kuɗin ka ne. In gane idan na samu wacce take da kuɗin tana ɗan kashe mana kuɗi so sometimes ni ma zan dinga ɗan kokari ina yage ko da ɗan dubu uku sai ma ina siya mana to amma baka ganin cewa kai ne ɗa namiji da ya kamata kai komai eh akwai matan da ya kamata a ce ni zan musu komai din akwai kuma waɗanda su za su yi mana ai shi yasa na ce miki in zan yi soyayya ba sai na samu mai yawwa in ba kuɗi ba soyayya in ba kuɗi ba soyayya da kuɗin sun kare sai mai break up to wannan wannan kwaɗayi kenan da yaudara <laughs> A na yadda aje a bar shi a kwaɗayin a yaudara yawwa ai kin san abun kwaɗayin da yaudara wani ake kama shi sai kiga an yi auren ya je kwaɗayin kuma Eh, a cafke irin ko eh, eh, eh mana irin ko yanzu mata sun sun kuɗi mata yanzu sun kuɗi wallahi kuma maza da mutuwar zuciya kenan ko yanzu in dai ba zuciya bane nan na ga miki ba mutuwar zuciya bane sanin kai ne <laughs> Yawwa. Allah sarki. Kin san an ce sanin aiki rage wahala. ce wai idan ba kuɗi wai ba ka son mace sai mai kuɗi. Ah, kuma baka taɓa tunanin ita in za ta baka kuɗin me take yi ba ina za ta samu ah, su. Yanzu mata suna kasuwanci in gaya miki. Yanzu mata fa sun kuma za samu kuɗi. Muna kasuwanci. Kamar yadda kake ji kuɗinka naka ne. Haka mm. kowace mace tana waye baya son kuɗin shi yana so ya tattala <coughs> nashi. A ah, to ai yasa na gaya miki idan zan yi soyayyar sai na samu mai kuɗi. Idan mai kuɗi ta zo ta ce tana so na zan yi accepting dinta immediately and zan so ta kamar duk duniya ba ta nage sosai. Kash sai dai da na faɗi wani abu amma sai dai maudu'in namu akan menene muke mu maza wanda mu ke ganin mu burge su amma su baya burge su amma da na kai ka mana an daban. Wato na fuskanci wato na fuskanci amma shi ne ya fi so dai in ba kina da kuɗi ba. Yawwa. Kawai zai soyayya da ke ba. Yawwa. shi bai zai soyayya ne, ke ba in baki da kuɗi ba shi dai in kina da kuɗi kuna tare amma in baki da kuɗi ni na yi kalli to kai kai kai dan Usman wani shawara zaka ba maza kamar irin su Ahmad gaskiya wanda suke cewa mace in ba kuɗi ba za su yi soyayya da ita ba gaskiya ne shawaran da zan ba su bai kamata a ce ya huce haka ba hmm. saboda Allah yana iya jarabtansa a wani irin hali zai zo ma soyayya ma ba ma mai kuɗin ba ma ko ba ta da ko ba ta da ko sisi ko ba ta da ko sisi ma kuma sannan shi ne yake kashe kuɗin. Kashe kuɗin. A wannan idan ni ne nan na zufanci ina santa. Ai akwai macen da zan gani ni da kaina ni zan ji ni nake santa. Wannan zan iya kashe mata. Amma macen misali macen da za ta zo ta ji tana sona. Hmm. In dai ba ta da kuɗin nan. To me yasa kai ba za ka yi soyayya da macen da ba ta da kuɗi ba. Abin da nake so ki bayyana. Idan ita ne ta zo ta same ka. Idan yawwa shi yasa na ce idan ita ce ta zo ta same ni. Me ba za ka yi soyayya da ita tsakanin da Allah ba? Sun da hata iya bugan duk macen da za ta zo ta ce tana son ka ban ce duk gabaki daya ba. Eh wasu. Wasu amma duk wacce za ta zo ta ce tana son ka wala ba dan Allah ta zo ta ce tana son ka. amma kuma kai a matsayin ka na ɗaya namiji ka ce ka ce mace kana son ta kuma dan Allah eh akwai mana mu ma mazan haka eh, ne kowanne kowanne side haka ne kin gane ta kowanne side haka ne mu ma akwai mazan da za mu zo mu ce muna son mace mu ma ba dan Allah ba kamar yadda matan su ma zo ce suna son ba dan Allah ba to shi yasa kika ji na ce ni duk macen da ta zo ta ce tana so na in dai na fuskanci ma ba ta da kuɗi ko na accept ɗinki in na fuskanci ba ki da kuɗi to zan ta baki attitude da kanki ma ki gaji ma ki daina nema na Allah fa. Yanzu misali kana nufin cewa kuna tare da rana da cewa ka ba ba su da kuɗi kana nufin cewa za ku je ta shiga. Ba ka fahimci. Eh to abin da kake yanzu misali ai akwai wacce idan tana kashe maka kuɗin yanzu ba na ce misali idan ta zo za ta zo a matsayin ba tana so na amma me mm. riba da soyayyar gaskiya ta zo. In kuma da soyayyar gaskiya ne. Idan muna tare yau da gobe ni da ita ko da a ce tana da kuɗin kuma tana kashe mana kuɗin ni da ita. ai wannan zaman da muke yau da gobe ta fi karfin wasa kin san an faɗa haka ko hmm. so ta iya yiwuwa a kwana uku ma na fuskanci wannan da gaske take na cire raina akan wannan maganar san kuɗinta da wani abu in dawo ni ma ina son ta da gaske amma akwai wacce zaka ga duk zaman da za ku yi da ita a hankali zaka fuskanci ya abin da kake tunanin akan ta ba da gasken ta zo yes hakan ne fa ba da gaskiyar ta zo gunka ba to ni shine abin da nake so ku fahimta ko amma kun dauki magana ta kun kai ta wani gun na daban ne wanda ni ba haka nake nufi ba To haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da bakinmu a wannan zaure. Da wannan nake cewa za mu je ga hutun taɓaitaccen lokaci kana muka dawo za mu ɗora da shirin hira da mawaƙi. taɓo fagen gwaninmu na wannan mako inda za mu tattauna da wani tsohon mawaƙi ya shahara cikin harkar waƙoƙi amma kuma yanzu fa ya ce harkar waƙa ta mutanen da ne barka da zuwa. Barkan ki ya jaju. Ya sunan bakon namu na yau. To kuna tare da Aliyu Jibril wanda aka fi da DJ Alwan aka Daddy Khalid aka J Khalid Abdullah. <laughs> To wane ne Aliyu Jibril DJ Alwan? eh za a ce aliyu jibril za mu zan iya kiran kaina ni kaina zan iya kiran kaina da tsohon mawaki wanda ya gudu ya bar waka to ka gudu ka bar waka kenan <laughs> eh zan ce na gudu mukan samu mu yi hira da mawaka saboda suna son waka eh. shin me ya ja hankalinka kai ka ga guduwa ya kamata kai daga harkar waka <laughs> me ya daga ka daga wannan bayan eh, na gudu na bar waka ba wai dan ban son waka ba ina son waka hmm. ko shi yanzu zan iya kiran kaina da mawaki tunda ah, na bar wakan amma kuma na ɗauko wani wanda nike kula da nike kula da harkan waƙan shi to kin ga har yanzu din da ina amma ni din ne dai bana waƙan ka shiga studio ka rera waƙa bana shiga studio ni waƙa amma kuma still har yanzu za a je da ni studio za a yi waƙa ina nan abinda inda ya kama na gyara ne guri kaza in ce abu kaza bai ba da an sa kaza abu kaza bai yi ba a ƙara kaza a guri kaza sannan in an gama za a bani in yada in yada ta mm. in har irin kamar ma ban gudu ba da cewa to amma in dai har kana irin waɗannan abubuwan me yasa ka gudu kai a matsayin ka na mawaki ka gudu ka daina harkar waka gaba ɗaya eh abin da yasa na bar harkan waka ba don kuma ba saboda lokuta lokaci na mm. saboda shi waka yana da buƙatar lokaci idan baka da lokaci waka zai yi maka wahalan yiwuwa mm. kuma eh, mu ƙasan nan Mai kamata ma a ce kai kanka ya kamata a ce kama kanka kyamun lele kar ka takura ma kanka ka dinga forcing din kanka hmm. sai ka yi abu bayan ka san kai kanka baka da lokaci karan kanka wani lokaci akwai abin da kana so ka yi shi za ka bar shi to me zai hana me zai sa ka zo ka takure ma kanka ka ce ala dole sai ka yi ba a yanzu ta bakin wani ya ce wai mawaƙan sun fi masu sauraron yawa <laughs> Gaskiya ga dukkan alama haka ne. To kusan ko yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ka bude kai ma. Bai daga bai daga cikin dalilin amma dalilin haka wajen canji lokaci ne daban da shi hmm. sosai na zama eh, in zo na in je studio da kaina in yi in je ko an kira ni show zai yi wahala in je. akwai wasu akwai wani kalma da ka faɗa a farko ka ce yanzu kamar mawaƙan ma sun fi masu sauraro yawa me yasa matasa suke son yin waka yanzu sosai ɗaukaka suke so hmm. ɗaukaka suke so saboda yawancin matasa suna ganin idan kai mawaki ne yan mata suna bin ka za su bika su kashe maka kuɗi su maka da abin da kake bukata kana zaune za ka kira kana bukata kaza za a maka ina ganin ɗaya daga cikin abin da ya sa matasan mu kowa ke so ya zama eh nima mawaki ne nima mawaki ne to in dai har mutum zai ce shiga harkar waka ne saboda ya samu ɗaukakan yan mata baka ganin akwai mutuwar zuciya a cikin wani al'amarin eh to gaskiya a na bangaren zan iya kiran shi da mutuwar zuciya ne amma kuma su matan daga laifinsu ne to ta yaya ya zama laifinsu laifinsu ne mana ai yadda aka sani abin da aka sani shi ne mace namiji shi yake kashe ma mace kuɗi wanda kuma a lokacin mu na yanzu zaki samu a cikin soyayyen da ake a yanzu kawai ana yawan magana ne a soshi kafafen sada zumunta a cewa mata sun fiye bilin sun fiye bilin hello na rantse yin namiji ya bilin ɗan mace ko <laughs> zaki sha mamaki kawai na matan ne ke yawan fitowa waje mm. ake ganin laifinsu so da yawa muna ganin kitsa kisa irin wannan na matan ne ke fitowa waje isa ake yawan ganin cewa mata su suke biliyan na maza Ma yanzu in ce miki wallahi maza eh, mata sun fi kashewa maza kuɗi. to yanzu mu ɗauki waka a cikin jam'i gaba ɗaya kamar in general mm. menene amfanin waƙa a cikin rayuwar matashi? Waƙa a rayuwar matashi ko kuma in general? Duka. Waƙa tana da muhimmanci sosai da sosai. Yanzu akwai waƙoƙin da a ni karan kaina akwai waƙoƙin da idan na ji su wani damuwa ta zan ji ya yayi. Sannan in ina so in wani tunani mai zurfi akwai waƙoƙin da idan na sa su zan shiga mood ba ni yan mintuka na fara tawaran waƙoƙin especially in rage volume kai shi kasa ya zama ni kadai kuma in ina so in sha waka ina so in ji waka in ji me ake cewa na buƙatar ni kaɗai ne in zauna to duk abin da mawakin nake faɗa ɗaya ina ji ɗaya ina ji ko bacci ma wani lokaci in mutum yana so ya yi bacci ya kan sa waka masu kulin tempa kafin ka hankali ka yi bacci wallahi to akwai wasu irin kalamai da mawaka suke sakawa ka rasa me suke faɗa ai ta maimaita ya fi goma menene wannan <laughs> ba wai ba san abin da suke faɗa ba eh. mu ne ba mu amfani da wannan lyrics amma yawanci ko kudi ne yanzu zaki ga mawaki idan yayi waka yakan sa lyrics wani kalma guda ɗaya ka rasa ma wata kalma za ka rasa wai me a wannan gurin me za ka saurari waka fiye da hamsin eh. ba ka san guri kaza wai mawaƙi na me yake nufi ba to shi yasa ake sa lyrics din wato kalmomi da duk mawaƙi ya faɗa a waƙan. Eh. in ya gama waƙan, in ya zo eh, uploading din shi zai sa lyrics din in ka je kana sauraron wakan kana iya billa yarkin da abin da ya faɗa wakan kana kallo da abin da ya faɗa wakan kana kallo da abin da mawaki ya faɗa akwai wani kalma da zaka ga mawaki ya faɗe ta ka kaf sai kai ta sai ka shiga cikin kamus ma kai ta duba ma ba za ka san menene ma'anar ai ba ka san ai shi yasa ita waka ita kanta yare ce guda hmm. shi yasa in ba da ku yan jarida kun zuwa da mawaki kun tambaye shi abu kaza me kake nufi wa kai ba da za ka sani saboda yare ne mai zaman kanshi shi kanshi hmm. wakan saboda in ba ya zo ya fassara maka abin da ya faɗa ba za ka daɗe kana lissafin wai abu kaza ne yake nufi hmm. amma kuma yana da ma'ana yana ma'anar shi ba kawai sai biyu da ya ɗauko kalmar ya faɗa ba in ka kira shi ka tambaye shi abu kaza me yake nufi sai ya fassara maka abu kaza ga abin da yake nufi to waka yana da muhimmanci kamar yadda ka faɗa a baya tunda kai kanka in ranka ya ɓaci ko kuma kana son ka dan samu sukuni ka kan kunna waka menene illolin waka musamman ma irin waɗannan ƙara da kiɗa ɗin na a kunnen waƙa tana da illa mo especially a ce idan kana tafiya ka ƙure volume mo masu amfani da eh, earpiece mm. ai ga mutum ya ƙure volume yana tafiya Tana illatar da kunnen shi amma waƙa tana da buƙatan ka natsu guri ɗaya ne ko kana tafiya ne ya zama dai kana da cikin natsuwarka tukunna shi ne sannan akwai waƙoƙi da yawa waɗanda waɗansu mawaƙan za su yi wannan waƙan kalamun da suke amfani da shi kalamai ne waɗanda eh, ba a so eh, kaman community suna jin irin waɗannan waƙoƙin saboda zaki samu waɗansu ba ne mm. to irin waɗannan waƙoƙin ma bai kamata a ce waɗansu mawaƙan suna yin shi ba waɗansu mawaƙan kuma kin tambaye su me yasa suke wannan waƙoƙin suna buƙatan ɗaukaka ne mm. saboda me sai wannan maganan ba ma ni ma ina suna tambaye kan ce me yasa mawaka da dama suke son saka kalaman batsa cikin waƙoƙin su daukaka suke so saboda yawancin mutanen mu waɗansu ba za su saurari waƙoƙi masu ma'ana ba a cikin kashi ɗari za ki samu kashi talatin ne ko kashi arba'in suke sauraron waƙoƙi masu ma'ana hmm. wanda in ka saurara ka san eh wannan waƙan tana da ma'ana ga ma'anarta waɗansu kawai shiri ta ne kawai Allah ne ya sami ni kawai Bye. da rikayya da tawagarta. To kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Rikayya gare ki. A yau muna tare da mu wacce za ta yi mana bayani uwar gida za ta yi amfani da kayan itatuwa ma'ana kayan marmari kenan domin sarrafa wani nau'i na abin marmari wanda na farko yana ƙara lafiya na biyu kuma gashi yana da karan daɗi. Ya sunan bakuwar namu. Sunana Saratu Uwais. To a malama Saratu gashi dai masu sauraro sun ji na ce zaki a wato sarrafa mana wani nau'in abin daɗi wanda na ji kin kira shi da uh, me kika kira shi ma? Yau dai za mu um, bayanin yadda uwar gida za ta sarrafa 'ya'yan itatuwa um, wajen haɗa smoothie ɗinta sannan nau'in da za mu yi guda biyu ne kala biyu ne. da farko kayan haɗin da kike bukata na smoothie na farko za ki tanadi kayan aikinki um, na farko kina buƙatar blender da bowl da wuka da sauran kayan aiki dai sai ki tsaftace su ki tanadi ayabarki da kankana da madara ta ruwa da kuma yogurt to wa'annan abubuwan ake bukata su ne sai ki hada ki zuba su cikin blender sai ki markada su don ki kamar kada <clears throat> za ki samu thick paste shi nan dai ba wani ruwa-ruwa ba dai amma dai mai dan daidai dai yadda ya kamata. Me kenan wannan wannan? Shi smoothie din kenan idan aka nika idan aka markada gaba eh. daya. Yau shi ne watermelon smoothie. Nau'i na biyu kuma kina buƙatar ayaba ko ka oats um, madarar ruwa gyada da kuma yogurt to su ma haka za ki haɗa su gaba ɗaya ki markaɗa za ki zuba ayabarki da oats da gyada. Duka dai kayan za a hada a zuba eh, a cikin abin niƙan kenan. Eh in ma markaɗaɗɗiyar gyada kike da ita duk zaki iya sawa ba lallai sai um, ‘ya'yarta mm. ba. duk yadda dai ta kasu za zaki zuba cikin blender da ke blending ɗinsu. yana da daɗi matuƙa. A nike ta kenan. e eh, nike su za a yi gaba ɗaya. Hmm. Shi ne za a samar da wannan um, shi. Shi na biyun nan ya sunan shi. Sunan shi sunan shi banana smoothie. Na farkon kuma fa. Watermelon smoothie. To menene bambancin uh, wannan watermelon smoothie da kuma banana uh, smoothie? yakin kin ga wancan dai akwai kankana ita kanta kankanar mm. akwai ayaba shi ma a wancan mm. amma ba irin kwantiti din da zaki sa wa eh. wannan ba kawai kaɗan ne dan ya kamar thickening agent ne da zai dan eh. thickening ya sa shi yi eh, kauri yawwa ba wai yi tsololo ba mm. so um, akwai ita kanta kankanar akwai ayaba akwai madara ta ruwa ko kuma darar gari ma ke da akwai kuma yogurt sai nau'i na biyu kuma Ah, mu yi amfani da oats da ayaba <clears throat> da kuma gyada hmm. sai madara da yogurt. To wannan sumudi da kika yi mana har guda biyu dinnan wani irin amfani ke da shi ne ga lafiyar jiki? E, to kin ga gaskiya na farko za mu iya kiran sa kamar it's an appetizer kuma oke idan kamar ana jiran abinci ko ba wani abu dai da uwar gida za ta dan iya yi nan take ba tare da bata lokaci ba oke to kin ga duk abubuwan ne dai mun yi amfani da kayan itatuwa ne duk suna da lafiya a jikinmu sannan kuma yana ƙara kuzari a jikinmu ɗaya wannan shi ne. Tun haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan nau'in abin kwalama da bakwar mu ta yi mana a yau wato sumudi kenan kuma wannan sumudi ɗin da ya karki manta uwar gida a gida zaki amfani da kayan itatuwa ne ma'ana kayan marmari domin ki yi waɗannan nau'in abin wato sumudi kuma da fatan zaki gwada a gida domin yara a gida su sha shi ma fa mai gida ya sha saboda in ya sha wannan sumudi ɗin da na tabbata dai yau ba zaman majalisa. To haka yake masu sauraro duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. Bi salam. Madalla. To duka-duka masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin Rikayya Basha da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance lafiya. Ba ruwanta a da malalaci, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari